amis de la fada bonsoir et bienvenue aminan mu na fada da fatan kowane lafiya barkamu da shigowa wannan shirin namu na matasa mai farin jini da studio kalangu gabatar Bien calé à l'université Abdou de ce numéro sera super intense alors suivez-nous pas à pas. Les congés de Noël représentent un moment de détente et de réjouissance pour beaucoup de scolaires. Mais au-delà des fêtes, quelle est la valeur des congés de Noël pour les élèves Est-ce un simple moment de repos ou une occasion de se ressourcer Ou encore un moment pour se préparer pour la nouvelle année qui s'annonce C'est pourquoi nous nous sommes posé cette question centrale que représentent les congés de Noël pour les étudiants. Pour en parler ce soir, nous recevons Denise Gaston Ezekiel, il est délégué général A de la Commission des affaires culturelles. À côté de lui, nous avons Nafisa Mamarisaka de la Commission des affaires féminines ici à l'Université Moumouni de Niamey. Et juste à côté, nous avons Maman Camille Sagir, il est du club de mathématiques. Bienvenue à tous à la FADA. Merci. À la présentation, je suis Samira Wafi. À la technique, euh, c'est Abdulkader Tchambiano. La FADA, pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, c'est accompagné d'une rubrique rose de la musique, une chronique, tout ceci en 35 minutes chrono. Top, c'est parti. Amis de la FADA, qui représente les congés de Noël pour vous Je commence avec vous, mademoiselle. Nafisa Mama Isaka, honneur aux femmes. <laughs> Merci. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée euh, d'aller en congé de Noël Merci beaucoup, surtout pour l'honneur que vous faites euh, à notre euh, université. Les congés Noël, c'est un moment de repos, c'est un moment de se former, c'est un moment vraiment de se concentrer sur soi-même et de un moment d'épanouissement ka tuna da abun da zaka shirya da wasu abubuwa da kake son ka yi zan maka wannan tambaya malam Ezekiel shin su wayannan congé de Noël in qu'est-ce que ça représente pour toi euh, d'abord les congés de Noël comme on dit euh, en tant que chrétien que je suis, c'est d'abord une fête religieuse pour moi, ah. parce que ça célèbre euh, pour nous la, la naissance de Jésus. Bon, c'est un moment de réjouissance, de résistance en famille où nous nous retrouvons et puis nous, euh, nous partageons vraiment d'excellents moments. Voilà, et nous voyons des personnes qu'on a vues il y a très longtemps et c'est vraiment très convivial. Et en tant qu'étudiant aussi, c'est vraiment le moment pour nous de faire des activités extrascolaires comme des sorties, des voyages euh, euh culturels pour découvrir d'autres régions, d'autres universités. C'est vraiment un moment extraordinaire, <laughs> franchement, et on a hâte que ça arrive. <laughs> so madalla idan kun gane da Ezekiel ya faɗa shi dai Krista ne kuma wannan kwanshin da Noel suna da muhimmanci kwarai a gare shi saboda lokaci ne na sadu da yan uwan shi ko waɗanda suka dade ba su ga juna ba ko waɗanda aka dan juma ba dan et eh, pour moi aussi, en tant qu'étudiant du département mathématiques informatique, c'est devenu comme une habitude. Chaque congé, on prépare des sorties, des voyages d'études pour faire des expositions. On présente des projets, on fait des, comment dirais-je, on présente c'est que le fruit de ce que nos étudiants, nos camarades ont fait pour présenter ça aux autres pour voir ce que nous faisons aussi en tant que club de mathématiques et informatique. aussi, nous profitons pour faire quelques recherches, pour aussi profiter montrer ça. Thomas de la mun samu wani da shi Lamini Jami'a ko muna yin sanin kai keske san par a wa'annan kwanshen na noel da kenan zuwa haka kamar yadda na ce wannan hutu da ake ba ɗalibai abu ne mai mahimmanci ga ɗalibin da ya gane menene nihin hutu da ake bada paske yawancin mu matasa ɗalibai muna ɓata da lokacinmu a wajen ayyuka wanda ba su dace ba orke muna da inci ko mun ce muna da ƙoƙarin yin abubuwa masu albarka masu alheri ga al'umma kamar yadda na ce muna cikin fannin kiwon lahiya kun ga ɗalibi in ya samu hutu a wannan fanni ya kamata a ce ya mayar da wannan hutu ya kasance ya kawo abu tallafi ko abu mai alheri ai malam lamini ta nan ne za mu bullo tambaya ta ta gaba kenan ina so in sani shin kai a bangaren ka a matsayin ka na dalibi a fannin kiwon lafiya shin mi da miye ka shirya saboda ka gan ka taimaka ma ko yan uwanka na nan jami'a ko ko al'umma gari dan ganin cewa ka kawo gudunmuwarka a cikin wannan lokacin hutu da kake da dan dama ba kawai karatu ka ka maida gaba ba yawwa kamar yadda nace hutu a takaice hutu kamar duniyar mutum kenan amma hutun da ake bamu an tankaye dalibi. muna aiwatar da abubuwa masu alheri ga al'umma ga 'yan uwanmu ɗalibai wanda suke bisa site muna kawo mu a kan ciwon lahiyarsu hallo kuma ga al'umma muna kai tallafi muna kai abun alheri ga al'umma tunda likitoci da asibitoci wanda muke da su ɗalibi a fannin aikin ciwon lahiya ya kamata a ce ka kawo abubuwa da dama tunda dai ba hutu za ka yi ba sosai kana dinga zuwa kana kama ma al'umma iyaka kokarin da abun da ka iya za ka koyar da shi ka ba mai al'umma to madalla uh, Malam Sagir kai kuma mi da miye ka shirya a wannan hutu na makaranta na Kirsimeti da ke zuwa mi kake nan ga shirya da kake so kai ko na anya mai koko a wani wuri musamman a cikin shi club ina ku na mathematics. Yawa wannan hutu club mu yana shirya yana shirya tafiya wato voyage de tude wanda za mu ta yi Agades za mu ta yi tare da ɗalibai kamar ni haka wanda suke 'yan mat ne saura 'yan informatik ne za mu ta yi saura duk sun shirya abubuwa da yawa wanda in mun ta yi can mhm. za mu gwada ma mutane mu gwada musu ke abubuwan mu ma da muke yi gashi nan yanda muke yin shi yaya muka yi muka samo shi kuma yaya za mu gwada shi kuma in mutane za su yi aiki da shi yaya za su yi aiki da shi commission des affaires da so jami'a ku Oui, effectivement, on a préparé quelque chose. On va aller suivre une formation des jeunes leaders euh, à Liboré, sauf que c'est pas toutes les filles qui vont participer, euh, mais c'est une formation payante. Donc c'est vraiment une formation intensifiée des séjours qu'on va faire là-bas. Euh, le prix de la formation, c'était à 10 000 francs. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu écrire leur nom. Mais vraiment, on va partir avec euh, les filles qui ont vraiment inscrit, inscrit leur nom sur, euh, pour participer à la formation. Ça sera une formation vraiment très intense sur plusieurs domaines, sur le leadership, la sécurité, le cyber, beaucoup de choses qu'on a prévues avec des formateurs. très connus qui ont vraiment aussi l'expérience. Madalla abu ya yi kyau 'yan matan jami'a dai wasu daga cikinsu sun rubuta kansu a wani ban hogo da zai a can garin Libore za su yi amfani kenan da wannan hutun nasu na Noel don zuwa koyon wasu abubuwa da dama bisa kan haraka cin zarafi kan yanar gizo da sauransu wanda ake ce ma cyber axelman da wasu cyber security da sauransu malam ezekiel dazu ka muna bayanin cewa kai krista ne kenan wannan sallah tana da mahimmanci sosai a gare ka ko ina iya sanin ku akwai wasu abubuwa da ka shirya da kake son ka yi a wannan hutun Kirsimetin? Um, bien sûr. Euh, déjà, avec la commission des affaires culturelles, nous prévoyons organiser aussi un voyage sur Agadez, c'est un voyage d'échange culturel où nous allons nous imprégner de la culture au niveau de l'Aïr, aussi avec les étudiants là-bas. Et aussi, c'est une occasion pour nous aussi de partager, d'échanger avec eux. On aura visité des sites stratégiques comme la grande mosquée d'Agadez, mais aussi la visite au sultanat et aussi au niveau de l'université. Donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir découvrir les beautés de notre cher pays, euh, le Niger. Niger. Madalla su Malam Ezekiel dai za su shirya wata tafiya zuwa Agadez kamar yadda shi Sagir ya faɗa amma su yanzu a fannin harkar gargajiya da al'adu za su je ne don huta don shakata bisa harkar culture dai da ake gayi. Amina mu na maɗa fada lokaci yayi da zan ba 'yan matan studio Kalangu waje domin su gabatar mana da rubrik in tasu ta yau. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout comme moi, vous aimez l'odeur et le goût de l'huile d'arachide dans vos plats Si oui, dans la rubrique rose de ce soir, nous allons découvrir ensemble comment extraire cette huile sans additifs dans ce processus naturel que partage avec nous Samu Hamma, une sexagénaire originaire de la Rewa qui vit actuellement à Matamai dans le département de Kanti. On l'écoute. man gujiya to gujiya na farko dai mai kwamso an zo an wannan kinta an rede ta ko an zo an sheke ta an gyara gujiyan wannan a zo duk a tsince mata tsetsa a tsince mata duka an tsince mata tsetsa lokacin nan kuma a da sai a nemi akwai kasko wanda za a zo a hura wuta ba ba irin yanzu wanga suya ta zamani ba a zo sai a zo a soya ta a soya ta akwai lokacin da ba a soya ta kamar yadda ake diga-dige da ita tunda ita ba a barin ta soyi sosai lokacin nan aka zo aka ida shikina aka shinguda wannan tabarma ko tamfal lokacin nan kuma sai a murje ta a murje ta kenan sai a sheke in an sheke ta kuma sai a kai ta mashin in an niko ta turmi ne a akwai na wannan kuma yanzu akwai yanzu mutane yanzu kuma da, tukunya ma suke sa wasu sun dora ruwan zahin su ya tawasa kuma an kawo wannan abun abun man nan an ka diga digan nan na man nan to lokacin na an ansa shi a turmi ana yi ana kirba ana kirba ana kirba to akwai lokacin da sai su gani ta fara yin kamar wasa wasa sa ana ɗebo yan ruwan nan kaɗan ana sa ana sa ana sa kuma ana ta yi ana ta yi to har ya kai sai su ga manya fara zuwa in ya fara zuwa kuma sai ana yi ana juya ana juya ana juya kuma sai lokacin da kullun na abin ga na na dan kullun tunkuza ta fito ya yi tauri kuma man gashi ya yi kyau ya yi kyau kyalkyal kuma ma da ya haihu sama ya yi kyau tunda yan bai kyau ba inda sauran ruwan ganin ake wari yake amma in babu ruwa ma duka gaba ɗaya ke yin kyau ya masara sai ya garai to lokacin nan kuma sai a tsiyaye mai an tsiya mai kuma dan kulin sai a zo a matse shi ana yi ana ana dawa shi ana dawa shi ana dawa shi to amma ba duka man za a sa a ciki ba ana sanya kyau waɗansu ɗan rage man suke kuma in yadda hu yadda hu aka yi da toya kuli nan lokacin nan kuma sai a ɗobo wancan sai a garwaya in an garwa sai ku ga mai yayi kyau Eh. sai mai huta daban abin da ya sauka shi kuma ai eh, kuli sai sai kuli kuli eh, kuli kulin kuma lokacin ai an matse kuli kulin ya dahu mm. kuma shi kenan man kuma sai a tsiyaye shi kuma in ya kwanta lokacin nan ma yan gane don saboda in ba aje shi ba ya kwanta akwai wani lokacin akwai wani abin ga kamar dan kuli kulin kusa ana yi akwai dan abin da yake huta to sai a yi da wannan batsa batsa kuma shi kenan Voilà, c'est tout pour la rubrique rose de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. FADA, c'était la rubrique rose du studio Kalangu que vous venez d'écouter. Nous allons poursuivre notre FADA qui s'est installée ici à la rive droite à l'Université Abdoumouni de Nyamé, plus précisément juste à côté de la place AB dans le jardin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de ce thème que représentent les congés de Noël pour les étudiants. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous mettez à profit les congés de Noël pour planifier la nouvelle année Cette question, je te la pose à toi, on a prévu de faire les formations, les découvertes, euh, beaucoup de choses. Voilà comment nous nous préparons vraiment la nouvelle année pour que les gens puissent vraiment accueillir cette nouvelle année avec plus de courage et de motivation. Voilà comment on l'organise et plus que les gens aient vraiment un esprit de vraiment un esprit compétitif. vraiment d'apprendre surtout la formation que nous mettons en avant dans nos activités. To, madalla idan kun gane malama Nafisa ta koma muna baya kaɗan bisa kan ga horon da za su je su ɗoko, kuma tana nufin cewa wannan za ya ƙara ba mutane kuzari ne ba wai don su gwada sanayyar juna ba, mai dan kawai kowa ya san ta kaka za ya ci gaba zan dawo ta ɓangaren kamalan lamino ɗazu ka fara muna magana saman kan yadda 'yan uwanku ya kamata su yi amfani da wannan kwanje da noel dan su su zama abin amfani ga wasu 'yan uwansu shin kai ko muna yi sani a matsayinka na mai karatun likita ko ta yaya ya kamata waɗanda ke irin karatun da kake yi su yi amfani da wannan kwanje na noel dan ganin cewa sun amfani mutane bancin karatun likitan da muke yi kaiwa gudunmuwa da tallafawa da muke wa al'umma lokacin hutu mu ba mu hutawa tunda mu a wajen ma akwai amur ake cewa service minimum ko da a ce ba aiki a ranar akwai ayyukan da muke yi saboda taimaka ma al'umma bancin wannan muna da tawagar mu wanda ake ma scout association da scout du niger mu ma hallo muna cikin wannan tawagar kuma a wannan hutu mun shirya abubuwa da dama wanda za mu ayyatar da su eh, a wajen kawo gudunmawa ga al'umma kaman abin da ya dangance harkar tsafta na share-sharen hilaye eh, a cikin eh, unguwanni da plus public wanda muke da su hallo kuma za mu kawo mu wajen ba da jini ga al'umma wanda suke da bukatar jini wanda suke kwanci cikin asibitocinmu da likitocinmu kaman duka wannan abubuwa ne da muka shirya kuma za mu gabatar da su a cikin wannan lokacin hutu na kwana goma da za a bamu insha Allah. to madalla zan dawo ta bangaren ka malam sagir shin a ganin ka kwanje da noel ɗin suna da muhimmanci ga matasa musamman ɗalibai eh, a gani na wannan kwanje yana da muhimmanci kwarai ma da gaske saboda mutane suna amfani da shi su samo abubuwan da su iya bada suna iya su koya har su koyar ma kamar yanzu mu mu muna yin formation mafi yawanci banda mata ya a gadas kamar da za mu yi idan mun dawo muna yin formation saboda wanda muka je da su sun ga abubuwa da yawa wanda muka yi to za mu koya musu saboda su ma a lokacinsu ko da ba mu nan mun san akwai wanda za su zo su ɗauki ragama wanda za su ja abun ya tai da shi muna yin wannan saboda kowa ne kuma muna aiki da wannan kwanje kama a koyo wasu abubuwa a wurinmu ya dai trik wanda ba a jami'a kaɗai kake koyon shi ba akwai shi sama yanar gizo-gizo za ka ɗauka ka koya in abun ya birge ka ya da video wanda muna kiransu da tutorial ka ɗauka ka koya akwai da dama ɗalibai wanda ba su san da wannan ba muna ɗora mutane sama hanya don su sani kama auto apprentissage suna ƙoƙari kuma a cikin kwanje suna samun dama tunda babu karatu babu komi kenan kana iya samu lokacin ka da wanda zai ishe ka ka koya abubuwa da dama oui, oui, oui, oui. D'abord, euh, c'est un moment pour vraiment se reposer, surtout pour les jeunes étudiants, pour vraiment décompresser et puis voilà, se relâcher un peu. Passer du temps, comme je l'ai dit tant d'autres, avec les personnes qu'on aime et puis voilà. Mais c'est aussi un moment aussi pour avoir plus de temps pour, euh, pour réviser aussi, préparer les examens qui vont, qui vont peut-être avoir lieu dès, dès, le retour. Voilà, et c'est surtout un moment pour être utile euh, euh, à sa communauté, en participant à beaucoup d'initiatives et d'actions qui peuvent être d'utilité publique très noble et vraiment très très louable. Voilà essentiellement. Merci bien. je m'en vais poser cette question à Monsieur Lamine. wannan na yake ga waɗanda da waɗanda ke karkara? Wato wannan tambaya da kuka mini ina jin hutu wannan na Christmas da ake bada eh, ga mutanen karkara da mutanen birni eh, kamar abubuwa ne biyu wanda suke daban. Domin hallau kuma eh, yaran da suke ko in ce mutanen da suke birni wani bi a lokacin hutun su ne suke ɗaukan wannan hutu su koma karkara don a taimaka ma iyaye wani bi ko a taimaka ma 'yan uwa a bisa kamfani da dama. amma kuma hallo a karkara akwai wanda basu ma san mahimmancin wannan hutu da ake badawa ba yara na karkara wani bi su ma a lokacin nan ne suke nemar kokarin zauwa wajen birni don su samu kwanciyar hankali don su huta kaɗan su canza yanayin rayuwarsu kaɗan kafin wannan hutu ya ƙare kenan kun gani yadda 'yan birni suke zuwa a ƙauye saboda wannan hutu haka wannan 'yan ƙauye su ma suna zuwa a birni cikin yanayin wannan hutu don a samu abubuwa da dama wanda aka amfana da shi kafin a ta da karatu kuma to malam lamini zan da ci gaba da kai kenan kai a ganin ka le fait su ke karkara dalibai suna dan zuwa birni su kuma na birnin suna zuwa karkara wane importance ne akwai ciki wani karuwa za su samu su wa'annan ɗaliban da suka yi masanyan waje karuwa ko ai sosai ma domin a takaice in na lissafi ko na yi nazarin abubuwan da dama kamar ɗalibi wanda ya lura ya koma ƙauye tunda iyaye suna can duk wanda ya tallafa ma iyaye ai ya karu koko tunda abin alheri ne hallo kuma in ka bar iyayen a ƙauyen ka hallo kuma ka zo birnin birnin kuma hallo eh in ce yan uwan iyaye ne kuma hallo zaka tarda wasu yan uwan wanda zaka iya musu kuma kenan kaga kin gani wannan est-ce que selon vous les jeunes citadins et ceux des zones rurales utilisent ces congés là de la même manière sachant que tous sachent que eh, les congés de Noël sont importants non non parce que moi j'ai l'expérience des deux nous on est venu de la campagne donc on n'a pas étudié à Niamey pour nous, les congés, vraiment, avant, on espérait juste venir en ville pour découvrir la ville, manger les bons repas et tout vous voyez. Mais une fois en ville encore, on voit que il y a vraiment ici à l'université cet esprit de patriotisme qu'on étudie. Si vous voyez par exemple les structures de vacances, à chaque fois, on étudie, on inculque à, tous, à toutes ces structures-là d'être utiles à leur communauté. C'est-à-dire que une fois dans les congés, de vraiment que ça soit dans les congés de Noël, les grandes vacances et tout, de faire des campagnes de sensibilisation dans les villages, de faire des salubrités dans les villages, de parler de ce qui se passe en ville dans les villages. Vous voyez, on parle vraiment de tout avec euh, les élèves et surtout c'est le moment aussi, c'est les étudiants qui sont dans les villes, d'aller dans les villages pour apprendre leurs connaissances, pour vraiment former les autres élèves. Et dans la ville, il y a ceux du village qui viennent en ville. Euh, généralement, quand, quand on vient en ville, c'est vraiment pour se reposer, regarder la télévision, voilà et tout. Généralement, hein, mais les choses changent du jour au lendemain. Mhm. Et nous voyons aussi que les gens sont de plus en plus très actifs à faire des actions patriotiques, à faire, à mener des actions vraiment qui, euh, voilà, da la idan kun gane abin da malama nafis ta gayi ta dai ce ita tana da experience in biyun ta yi kwanje kauye ta yi kwanje birni kuma akwai bambanci a ciki can in kana kauye ganin kake kauye aka ce ga kwanje an bada ko na novel ne kwanan nan goma so kake kai amfani da su ka zo birni ka ga gari gari ya gane ka kuma ka nemi abin da zaka ci mai daɗi wanda ba zaka same shi a gida ba haka kuma yanzu in ka zo birnin objective in ya sauya so kake ka koma gida dan ka ga ka unhwanin mutane mutane su ci unhwanin ka su ma su san gaskiya ka zo ka kauyi wani abu don ka gwada bambanci zani maka wannan tambaya malam sige shin ko kai ma kana da experience in nafisa kai kwanje gida kai kwanje birni kai kuma miye ka gani da bambanci a ciki ni ba ma kwanje ne ba ni na taso a karkara ne kuma na zo karatu ya kawo ni birni ah, kenan wannan kwanje bai yiwa ya zamo daya da mutanen da suke karkara da waɗanda suke birni mu a lokacin da muna karkara in aka ce wannan kwanje ne gurinmu ba mu zo birni ba ne a'a gurin mu babu karatu mu zamna mu samu mu huta a ta fada sai da na zo karatu ya kawo ni nan birni sai na ga yanda 'yan birnin suke aiki da lokacin nasu suke yi nima na karu da shi har ya kai nima in na koma ina kwatanta ma wanda da muke zama tare da su ina kwatanta musu ke ga abin da ya kamata su yi da shi ga abin da ya kamata su yi da shi saboda lokaci ne mai mahimmanci To madalla daga nan masu sauraro za mu je mu huta da wannan faifan sai mu dawo don ci gaba da wannan fadar tamu. Je me fiche de ton que je vois. partie de notre émission Tous à la fin de à Hausa. Quel conseil pour profiter au maximum de ces congés Bayan mu huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu da muka doka bisa maudu'in yau. kyo les congés de Noël pour les étudiants wato wani mahimmanci aga congé de Noël wato hutun Kirsimeti wa dalibai da 'yan jami'a dai da sauransu. Dernière partie de notre émission comme annoncé. Quel avantage euh, pour les jeunes Quel avantage les jeunes peuvent-ils tirer de ces congés de Noël Malam Lamine magana tana gare ka. Za mu dawo hallo kuma mu bada amsa yadda kamata. Kamar da yanci abubuwan unhwana suna da dama suna da yawa ga ɗalibai a lokacin wannan hutu kamar yadda na ce domin kowa na neman ya mai da wannan lokacin hutu abin alheri a wajen shi kuma ya karu cikin wannan eh, abubuwan hutu. kaman bangaren shagulgula wanda ake yi hallo a lokacin wannan hutu um, da dama ana yi ga matasa matasa suna abubuwa da dama shirye-shirye na shiga harkokin shagulgula da an sauransu amma kuma hallo akwai wani lokaci na natsuwa wanda ake yi tunda ni a takaice in na samu in dauki kaman uh, yanayi na kaman ni raba su nake wannan lokaci raba shi nake wani fanni uku ko biyu wani fanni guda zan hutar da rayuwata tunda karatu ne na yi wajen watanni ya kamata a ce hankali na kwantar da shi na dan kwana kaɗan na huta ma raina hallo eh, a lokacin na gaba kuma hallo ya kamata a ce na na yi wasu abubuwa masu unhani eh, da dama zuwa ga al'umma ko zuwa ga iyaye ko zuwa ga abokanai na kenan akwai abubuwa da za mu tsara tare mu ayyatar da su eh, masu alheri bancin wannan kuma hallo ka yi ƙoƙarin ka samu abubuwa wanda ka natsu da su sosai ma lokacin hutunka da wanda baka natsu da su ba a lokacin kana karatu shine dai a takaice abin da ya kamata mutum ya unhana da shi to madalla malam sagir zan dawo ta bangaren ga abu ganin ka kai kuma quel sont les euh, euh, quel avantage les jeunes peuvent tirer uh, de ces congés de noël gaskiya akwai avantage da yawa saboda ni yanda nake ina ina ina daukan wannan congé in dan ban abin da abun yi ina karuwa da yawa ina profite ina lecture ina ina comment on appelle ça développement comme je fais le développement je, je programme mhm. je profite in in in samu ide saboda akwai hutu da yawa in samu ide in yi tunani da yawa sai in ga menene kasata take bukata menene zan iya kawowa kamar a harkar nakura ko kuma a harkar matematika haka mhm. ina profite ina ina tunanin wannan kuma in ni na yi shi yana nufin kowa yana iya yi shi mhm. ta wani hanya daban mhm. to malama nafisa ke kuma fa ko a ganin ki akwai wasu avantage da 'yan mata na nan ga university za su yi tire da wannan kwanje na noel a ganin ki ah oui Il y a beaucoup d'avantages qu'on peut vraiment tirer de ces congés de Noël. C'est le moment où je veux parler comme l'autre de vraiment... De, Pour les filles hein, spécifiquement. Oui, d'assurer son développement personnel, de lire autant de livres qu'on peut, de se reposer, de s'épanouir, de faire des recherches, de découvrir, de voyager si possible, de de participer à plusieurs activités du genre parce qu'il y a énormément d'activités qui se font chaque fois dans ces congés de Noël-là, de profiter et d'être utile à sa communauté. C'est tout ce que moi je peux dire et conseiller aux autres. Et aussi de, de s'approcher de, des leaders, c'est-à-dire nous autres vraiment pour vraiment avoir euh, le réseautage, euh, se faire des amis, découvrir et plein de choses. Voilà. Merci bien. Je termine, euh, je terminerai avec toi, Ezekiel. Euh, que recommandes-tu aux étudiants pour qu'ils profitent euh, au mieux de cette période des vacances qui est le Noël D'abord, je commencerai par notifier que la, la période des fêtes, généralement, c'est une période généralement, malheureusement, d'excès où généralement les jeunes ont tendance à profiter au max, en voulant profiter au maximum, parfois le font sans prudence. Je vais d'abord recommander vraiment beaucoup de prudence pour, pour aux jeunes pendant la, en conduisant dans la circulation, vraiment porter le casque de sécurité, ne pas vraiment jouer avec leur vie sur, sur, sur la voie et tout cela et surtout faire en sorte que ces vacances ou, ces congés soient utiles pour, pour la communauté. Il est possible vraiment de, de profiter au maximum de ces fêtes, de passer du temps avec les gens qu'on aime, de visiter des endroits. Et aussi, bon, si on est religieux, si on est chrétien, surtout que c'est une fête qui est chrétienne, profiter pour prier et puis, bon, voilà, se rapprocher encore de Dieu et tout cela, et quelle que soit la religion, mais surtout avec beaucoup de prudence, beaucoup de modération, en sachant que la vie est le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné. Voilà un peu ce que je peux recommander. Merci beaucoup. Merci bien. yahi ana zamne ba a ba a profit in ba shi kuma Ezekiel ya ce lokaci ne da mutane ke aza za ka yi duk abin da ka ga dama mai lokaci ne da ya kamata matasa su yi hatara musamman lokacin wannan fetin ya kamata a niya circulation da sauransu mutum ya kiyaye kuma a dinga addu'a. Avant de clôturer, nous allons d'abord faire place à la chronique du jour. ami du Fada, bonsoir. tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi pour de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain même heure, même canard pour la suite. C'était la chronique de la fada haka ne uwa matasa nan muka kawo karshen wannan shirin namu na mada fada na maraicen wannan ranar asabar. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de monsieur Ezekiel à côté de lui, euh, il y avait eu Nafisa. Juste à côté, nous avons aussi eu Lamil et Sagir. Tare da su mun tattauna ne kan yadda matasa ke ganin wannan hutun Kirsimetin kuma kowanne ya gwada mu yadda matasa za su amfani da wannan lokacin gaskiya kun mun gani a cikin wannan hirar da muka yi tare da su da wannan hutun Christmas yana da muhimmanci sosai a gare su don lokaci ne da zaka unwane uwanka lokaci ne da zaka huta lokaci ne da zaka yi nazari don ganin yadda zaka shirya wannan shekara taka mai zuwa Samira Rafi ce ta gabatar da shirin Retrouver Habibu Garba inda zai gabatar muku da wannan shirin amma akan wani shigo gobe insha Allah ga harshen Faransanci da zamanance mu huta lafiya sannan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu bye bye